Gwamnatin tarayya ta umarci dukkan hukumomi da su mai da hankali wajen gina fasahar matasa don samun ci gaba a Najeriya. Ministan matasa da inganta wasanni a Najeriya Mr. Sunday Dare ya bayyana hakan yayin yaya wasu matasa ɗari biyar daga ƙananan hukumomi biyar na tsakiyar jihar Filato da suka samu horo kan wanzar da zaman lafiya a yankunansu. Ministan wanda ya fara jawabinsa da irin zaman lafiya da a shekarun baya jihar Filato ke da shi ya bayyana cewa horar da matasa sana'o'i sana'o'i da za su dogara da shi zai taimaka wajen kau da su daga shiga halayen banza kamar shan miyagun kwayoyi kashe-kashe sace mutane don neman kuɗin fansa yin fyaɗe da dai sauransu. Government is directing all agencies to focus their attention on youth development and empowerment Ministan matasa da wasannin Mr. Sunday Dare ya ce gwamnati na umurtar dukkan hukumomi da su dukufa wajen inganta rayuwar matasa da gina al'umma don ci gaban ƙasa. Darakta janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari Mr. Jonah Bitrus Bawa ya ce an samu ci gaba sosai da irin horon da cibiyar ke bayarwa musamman a ɓangaren inganta zamantakewar al'umma da sana'o'in hannu. Akwai ci gaba sosai kuma muna fata dai idan Allah yarda wannan training da muka basu za su yi amfani da shi sosai yadda ƙasa za ta ci gaba kowa kuma zai samu lafiya da sauransu gaskiyan magana shine Idole jihohi wanda wannan abin ya shafa ba su kaɗai ba ma dukkan jihohi wanda suna da samari suna bukatan wannan training so mu kuma a shirye muke mai training na kowane jiha wanda ta kawo mana mutanen su za mu yi wannan training. Wasu matasan da suka samu horon sun bayyana irin darussan da suka koya. Sunana Guruji Titus Goshit daga Kanki Local Government. Koya mana inda za mu yi zaman tare da juna a cikin duk rayuwa duk inda muka samu kanmu mu zama masu koyaswa ga 'yan mu ta hanyar zaman lafiya. Sunana Alex Evelyn. mun koya abubuwa daban-daban to amma kina ga kamar abinda kuka koya a nan zai yi amfani idan kun koma gida eh kuwa da gaske zai yi amfani domin an koya mana abubuwa da yawa mu koyar da matasa cewa shan kwaya da eh, drugs of different kind bai shi da kyau domin shi ma na taimako halin fada rashin zaman lafiya faɗa da kashe-kashe mu ci gaba da koya ma juna yadda za mu zauna tare yadda za mu so juna irrespective of uh, religion namu yararrukanmu to sunana unaisat bashir shu'aibu daga bokos local government alal hakika na koyi abubuwa da dama mantuwa da abin da aka yi min a baya na koyi cewa in haɗu da 'yan uwana waɗanda addininmu ba ɗaya da su ba domin ganin mun haɓaka zaman lafiya a cikin garuruwanmu da ma Najeriya gaba ɗaya. Shugaban ƙungiya mai zaman kanta ta Institute of Governance and Social Research IGRS wace ke tallafawa matasa, Farfesa Isawa Elaigu ya ce tun shekara ta dubu biyu da goma cibiyar ke horar da matasa dabarun kyautata dangantaka tsakanin mabiya addinai daban-daban da samar da ayyukan hannu don dogaro da kansu. Kimanin matasa dubu uku ne cibiyar ta horar a faɗin jihar Filato ta kuma ba su tallafin kayayyakin aiki don dogaro da kansu. kansu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.